بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولقد قلص للنبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من دقيق الشرك وجليله حتى قال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه الترمذي وصححه وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وهذا مشهور بالصحاء وقال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وروي عنه أنه قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وروي عنه أن الرياء شرك وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعلم بعض أصحابه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم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 ashirin da biyar ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi na Bugu buguyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin bayani da sharhi na sakon da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisinmu na 59 a jerin gwanan majalisanmu kuma a wannan masallaci wannan shine na 173 wannan kuma shine jajiberan wannan littafi insha Allah ta'ala ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana mana bayani akan abinda littattafan Allah suka kunsa na tsantsanta addini ga Allah shi kadai da bauta masa shi kadai da tsayawa akan tafarkinsa da yin komai saboda shi da Allah ta'ala ya sanya komai ya ginu ne komai baya samun tsayawa da kafafuwansa sai akan abubuwa guda biyu akan ikhlasi da adalci qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu ad-din كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة ما لن بدأ شواء وقد خلص النبي وخلص للنبي وقد خلص النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من دقيق الشرك وجليله حتى قال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه الترمذي وصححه يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya tace tauhidi daga kanan karamar shirka da babbar shirka karamar shirka da kuma babbar shirka hatta kala har ya kai ga cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka wanda ya rantse da wani Allah to hakika yayi shirka wannan hadisi tirmizi ne ya ruwaito shi kuma ya inganta shi wa kala kuma yace sallallahu alaihi wasallam inna yan yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah ta'ala yana muku hani da ku yi rantsuwa da iyayenku faman kana halifan wanda ya zama zai yi rantsuwa ya halis billahi aw liyasmut to ya rantse da Allah ko ya ja bakinsa ya yi shiru wa haza mashhurun fi sihah wannan hadisi ya inganta a cikin wannan hadisi shahararre ne a cikin ingantattun littattafai wakala kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya kulanna ahadukum ma sha Allahu wa sha a Muhammadun kada ɗayanku ya ce idan Allah ya so ko abinda Allah ya so kuma Muhammadu ya so sallallahu alaihi wasallam walakin qulu ma sha Allahu thumma sha'a Muhammadun sai dai ku ce abinda Allah ya so sannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya so wa qala lahu rajulun wani mutum ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ma sha Allahu wa in Allah ya so kuma ka so faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aja'altani lillahi niddan shin ka sanya ni kini ne ga Allah bal ma sha Allahu wahdahu a'a kace idan Allah shi kadai ya so warwaya anhu annahu qala haka an ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ashirku fi hadhihi al-umma shirka a cikin wannan al'umma akhfa min dabibin namli tafi koyuwa sama da tafiyar tururuwa warwaya anhu haka an ruwaito daga gare shi sallallahu alaihi wasallama annar riya'a shirkun cewa riya shirka ce wa ta'ala Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fatan kyakkyawar haduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan to yayi aiki aiki na kwarai aiki na gari wala yushrik bi ibadati a hada kada ya kuskura ya hada wani tare da bautar ubangijinsa wa'allama allama ashabihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wasu daga cikin sahabbansa ko wani daga cikin sahabbansa an ya kula ya ce Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiru wa astaghfiruka lima la a'lamu Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu ya ubangiji ina neman ka tsare ni da in yi shirka da kai alhalin ina sani kuma ina neman ka gafarta min abin da ban sani ba waɗannan hadisai ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya koro su don yayi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsaya tsayin daka wajen ya ga ya tace tauhidi daga dukkan wata shirka babbar shirka ce ko karama wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba wa tauhidi kariya a rayuwarsa rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama shekaru goma sha uku na farko dukkaninsu ya ba da ƙarfi kamar yadda wahayi yake sauka gare shi akan abin da ya shafi sha'anin tauhidi wato ta Allah da bauta masa shi kadai da sanin haƙoƙinsa da ya kamata a bauta masa wannan shine abinda ayoyi ko surorin da suka sauka a makka ko ayoyin da suka sauka a makka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye a makka abinda suka fi bada karfi akan su kenan wato sha'anin tauhidi da kadaita Allah da tace bauta ga Allah shi kadai da bauta masa ba tare da an hada wani da shi ba da nisantar dukkan abin da yake shirka ne sannan bayan hijira bayan musulmi sun yi hijira an kafa daula ta farko ta musulunci a madina a wannan lokacin musulunci ya tsarga wato cikin zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci abinda tauhidi yake nufi sai kuma ayoyi suka fara sauka akan sha'anin ibada aka farlanta sallah aka farla aka farlanta azumi aka farlanta jihadi aka farlanta abubuwa daban-daban waɗanda da can ba a farlanta su ba gabanin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan <clears throat> duk abin da yake nunawa shine muhimmancin tauhidi a rayuwar musulmi wato babu wani abu da musulmi ya kamata ya bashi muhimmanci sama da tauhidi domin dukkan abin da zai gina na ayyukansa dukkan wani aiki da zai yi na kwarai ba zai samu shiga da karbuwa a gurin ubangiji ba sai tauhidi ya zauna da gidansa sai tauhidi ya kyautatu ya gyaru sannan dukkan wani aiki da mutum zai yi kuma daga ayyukan alkhairi su samu karbuwa a gurin Allah ba za su samu karbuwa a gurin Allah ba komin kyansu idan aka ce zuciya babu tauhidi a ciki shi yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ma ba a bar maganar tauhidi ba an ci gaba da nana ta sha'anin tauhidi kuma duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya kuskure sha'anin tauhidi ko yaya kuskuren yake sai ya ja kunne sai ya tsawatar ba zai bashi ya tafi akan haka ba ko da kuwa kuskuren nan a ganin mutane karami ne kamar da ya shafi tauhidi da wannan ba karami bane a wurinsa sallallahu alaihi wasallama shi yasa malai yace wa kan khallasa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama tauhida min daqiqi ash-shirki wa jalilihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tace tauhidi daga dukkan wata shirka karama ko babba wato shirka babba ita ce shirkar da take fitar da mai yinta daga addinin musulunci shirka karama kuma ita ce shirkar da take cikin wato manya-manyan laifuffuka wato take kan gaba a cikin kaba'ira ba ta fitar da mutum daga cikin tauhidi daga cikin musulunci amma tana hana kamalar tauhidi wato tunafi kamalar tauhid duk da la tunafi tauhid lakinnaha tunafi kamalar tauhid mai yin ta to yana yin wani abin da yake kawo cikas cikin sha'anin tauhidinsa ko da kuwa tauhidin bai tafi gaba ɗaya ba za ka musulunci an kasa shirka zuwa ga shirka babba da shirka ƙarama kamar yadda akwai kafirci babba akwai ƙarami kamar yadda akwai zalunci babba akwai zalunci ƙarami dukkan wani zaluncin da yake ɗaukan haƙƙin Allah ne a bama wani to wani zalunci ne babba shine wanda Allah yake cewa wal kafiruna humuz zalimu. wannan zalincin su yafi na kowa fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati babu zalincin da ya kai zalincin mutumin da zai wa Allah ƙarya ko ya ƙaryata ayoyin Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka babban zalunci sauraka akwai zalunci babba akwai kuma zaluncin da yake karami tun ya zalunci kansa ya zalunci waninsa cikin haƙƙinsa na na rayuwa wannan zalunci ne wanda yana ƙarƙashin saban Allah yana ƙarƙashin ma'asi yana ƙarƙashin kaba'irin zunub amma bai kai matakin kafirci ba ko shirka to haka nan ashirku akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar akwai ashirkul akbar shirka babba mutumin da zai bauta ma wani Allah tare da Allah mutumin da zai kira wani Allah da jin cewa matsayin wanda yake kira din matsayin su ɗaya da Allah wanda babu shakka shirka ce babba tunda zai ɗauki haƙƙin Allah ya ba ma wani Allah yana sane wanda yi shirka babba ko shirka karama wanda shine anan Ibn taimiyya yake babu misalansu. daga cikin irin kananan shirkoki da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yi ƙoƙarin tace tauhidi da gare su annabi ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka wanda duk ya rantse da wani Allah to haƙiƙa ya yi shirka rantsuwa da wani Allah tana daga cikin shirkul alfa shirkul alfa shirkar da ake yi da lafazi wato shirkar da ake yin ta da baki yana shiga ƙarƙashin karkashin ashirkul asghar alhaliku bi gairin na, wato rantsuwa da wani Allah yana shiga ƙarƙashin a shirkul asghar idan wanda ya yi rantsuwar ba yana nufin cewa abin da ya rantse da shi din nan ba daidai yake da Allah amma idan har ya kudirce cewa abin da yake rantsuwa da shi matsayinsa daidai yake da matsayin Allah girmansa daidai yake da girman Allah to wannan ya zama shirkun akbar ya zama babbar shirka wacce tana fitar da mai yin daga daga musulunci saboda ka wanda zai rantse da wani Allah ko menene ko wane ne idan yana ganin cewa wannan rantsuwar wannan wani Allah din matsayinsa daidai da matsayin Allah shi yasa ya rantsi da shi girmansa daidai yake da girman Allah shi yasa ya rantsi da shi to wannan rantsuwar za ta fitar da shi daga musulunci in kuma a'a shi dai ya rantsi da shi ne saboda yana ganin girmansa amma ya san girmansa bai kai girman Allah ba yana ganin matsayinsa amma ya san matsayinsa ba daidai yake da na Allah ba to anan yayi shirka karama wacce ba za ta fitar da shi daga musulunci ba amma za ta kawo tangarda babba a sha'anin tauhidinsa tauhidinsa zai samu na kasa ta waya babba sauraka ya aikata abin da yake haramun ne da ya kamata a ja sa a kai shi yasa ba a rantsuwa da kowa sai Allah ba a rantsuwa da komai sai Allah duk matsayin abu duk girmansa duk darajarsa duk martabarsa duk yadda kake jin sa a ranka to koma bayan Allah yake ba a rantsuwa da shi sai Allah shi kare ake rantsuwa da shi shi yasa ya kawo mana hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar wanda yace ya ga mahaifinsa Umar yana rantsuwa da wani Allah yana rantsuwa da iyayensa kamar yadda al'adar mutanen jahiliya ta gudana mutanen jahiliya sun saba su rantse da wani ba Allah ba su rantse da iyayensu suna ganin babu wani abu al'ada ce da ta gudana akan harasansu mutum zai yi rantsuwa ya rantse da babansa ko da kakansa ko da wani wanda yake ganin girmansa ba Allah ba to wannan al'ada ta ci gaba da gudana akan harshen wasu daga cikin sahabbai kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka musu biki wata rana sayyidina Umar yana cikin matafiya mahaya sai yayi rantsuwa da mahaifinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi shine yayi masa tsawa yace inna allaha yanhaakum an tahlifu bi a Allah ya hana ku rantsi da iyayenku Allah ya hana ku rantsuwa da iyayenku faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda ya zai yi rantsuwa to ya rantsi da Allah ko ya shiru a wasu ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hada yace la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya hana ku ku rantsi da iyayenku maza ko da iyayenku mata ko ku rantse da gumakanku kada ku rantse da kowa sai da Allah kada ku rantse da Allah sai kuna masu gaskiya to abinda za ku rantsuwa a kansa sai ya zama gaskiya ne za ku faɗa wannan hadisi ya nuna cewa duk wanda zai yi rantsuwa to dolansa in yana son ya wato tauhidin sai ku fita. ya fita lafiya to ya rantse da Allah kadai rantse da Allah ko da ɗaya daga cikin sifofin Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko da sunayensa ko da sifofinsa don haka zai iya rantsewa da kowane sura daga cikin sunayen Allah rantse da Allah zai rantse da Ar-Rahman zai rantse da Ar-Rahim zai rantse da As-Sami'u al-Basir duk wannan sunaye ne na Allah kuma sifofi ne na Allah zai iya rantsewa da su zai iya rantsewa da alkur'ani domin alkur'ani sifa ce ta Allah zai ce na rantse da ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani sifa ce ta ubangiji domin maganar ubangiji ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana saboda haka alkur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma sifar sa ce don haka ana iya rantsuwa da sifar Allah amma ba za ka rantse da wani mala'ika ba ba za ka rantse da mala'ika jibrila ba ko ka rantse da mika'il ko israfil ko wani daga cikin mala'ikan Allah da kake ganin yana da kusanci da matsayi a wurin Allah ba za ka rantse da shi ba kamar yadda ba za ka rantse da wani annabi daga cikin annabawan Allah ba ba za ka rantse da annabi Ibrahim ba alayhi ba za ka rantse da annabi Musa ba ba za ka rantse da annabi Isa ba ba za ka rantse da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba bai halatta kai rantsuwa da wani Allah ba kamar yadda za ka ji a mutanen masar sun saba idan mutum zai yi rantsuwa cewa nabi wato na rantse da annabi ko munan akwai jahilan da suke irin wannan wato mutum ya ce ya rantse da annabi to wannan bai halatta ba kada ku rantse da kowa sai da Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut babu zabi ko dai ya rantse da Allah ko ya shiru babu wani wata rantsuwa da zai yi ba wacce ta halatta banda wannan guda ɗaya ita ce rantsuwa da Allah za ka rantsi da Allah da sifofinsa sannan ba za ka rantsi da wani Allah ba mala'ika ne ko annabi ne ko wani wali ne ko salihi ne ko ka'aba za ka ce wal ka'aba ba ba za ka rantsi da ka'aba ba sai ka ce wa rabbil ka'aba idan wani ya ce to ai Allah ta'ala a cikin Alƙur'ani ya rantsi da wasu halittu daban daga cikin halittunsa ya rantse da washamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha duk wani rantsuwa ce da Allah yayi koran tsaran tsane da Allah yayi da halittu daga cikin halittunsa yace wal layli idza yaghsha wad duha wanda ita ma rantsuwa ce daga cikin abin rantsuwa ce da wani mahaluki ba abin nan ba wa tsori wa kitabin mastur wattini zaitun. wal fajri wa layalin ashr duran tsane da ubangiji yayi da halittunsa manya manya cikin halittu daga cikin manya manyan halittunsa ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da sama ya rantse da dutsen dur ya rantse da attin ya rantse da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam la'amruka innahu sakratihim ya yi rantsuwa da abubuwa da dama daga cikin halittunsa to da wani zai ce to yaya ga Allah ta'ala ya rantse da wani mahaluki daga cikin halittunsa dan menene mu ba za mu yi rantsuwa da wani abu daga cikin halittun Allah ba an sa anan ita ce Allah ta'ala fa'alun lima yurid wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah yana yin abinda ya ga dama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba wanda zai ce Allah me yasa kai kaza sai dai mu a tambaye mu me yasa muka yi kaza wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah zai tambayi waɗanda aka aiko wa manzanni kuma sai su ma manzannin sai an musu sai an musu tambaya yau mai jima'u Allah rusula fa yaqulu ma za ujibtu saboda kowa za a tambaye shi me yasa yayi kaza me yasa bai yi kaza ba amma Allah la yusalu amma yaf'alu shi ba a tambaye shi dan me yayi kaza saboda aka Allah yana da iko yana da dama ya rantse da abin da ya so rantsuwa da shi daga cikin halittunsa amma kai ba ka da dama sai abin da shari'a ta baka sai damar da shari'a ta baka ba ka da wata dama in ba wacce shari'a ta baka ba damar kuwa da shari'a ta baka shine man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wannan ita ce damar da shari'a kawai ta baka bata baka wata dama ba bayan wannan haka ubangiji yana da dama yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama daga cikin halittunsa ba don komai ba don ya jawo hankalinka hankalinmu gaba daya kan mu yi izina mu yi la'akari da waɗannan halittu na Allah mu dubi ayoyin Allah da suke cikin waɗannan halittu mu san cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne kuma shi ne wanda ya cancanci a bauta masa don haka Allah ta'ala yana yin rantsuwa da wani da wata halitta daga cikin halittunsa dan ya nuna mana hikimominsa da suke cikin wannan halittar suna da abin da Allah ya rantse da shi in ka duba za ka ga cewa akwai manya-manyan hikimomi da ubangiji ya ba a cikin wannan halitta waɗanda suke nuna wa hadaniyarsa suke nuna kuma da bil uluhiyya cewa shi kaɗai ne za a bauta masa don haka yana yin rantsuwa da wannan hikima ne amma waninsa ba ya da dama ya rantsuwa in ba da Allah shi kadai ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana hukuncin waɗanda za su yi rantsuwa da wani Allah wanda zai rantse da gunki ko wani abin bauta ba Allah ba annabi ya nuna cewa kaffararsa shine ya ce la ilaha illallah kaffarar da zai yi shine ya ce la ilaha illallah idan ya rantse da abin da ya rantse da shi ba Allah ba yana mai kudurta cewa abin nan bai kai matsayin Allah ba shi dai kawai ya yi haka ne don yana jin girman wannan abin a to kalmar la ilaha illallah za ta zamo wato tana wanke masa wannan a sofa ne na shirka da ya shiga cikin cikin tauhidinsa idan kuma yana kudurta cewa wannan abin da ya rantsuwa da shi matsayinsa ɗaya da ubangiji to anan kalmar lailaha ilaha illallah da zai faɗa dan ya dawo musuluncinsa ne ya jaddada musuluncinsa bayan ya tarayar da shi saboda haka ya tabbata a hadisin abu hurairata da bukari da muslim suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi yace man halafa minkum fa qala fi halifihi billati falyaqul la ilaha wa man qala li ta'ala uqamirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantsi daga cikin ku ya ce a rantsuwarsa wato ya faɗa a cikin rantsuwarsa ya ce na rantsi da lata fal yaqul la ilaha illallah to maza yace ce la ilaha illallah wato ya ce la ilaha illallah idan ya faɗa haka saboda bakinsa ya zaba da jahiliya an saba an so rantsuwa a yi rantsuwa da wani gunki to bakin ya saba bayan an shiga musulunci sai kuma waɗannan kalmomi su rika gudana a harshe ba mutum ba tare da ya yi niyyarsu ba amma saboda ya ya saba kama mutumin da ya saba cewa aradu to bayan ya fahimci tauhidi ya gane sunna ya abinta amma harshen ya saba aradu ko tarnatsa ko kwaran kwatsa to ana magana da shi kawai sai ce tarnatsa amma ba yana da fitar da tsatsin nan daidai take da Allah ba <laughs> matsayin ta matsayin Allah amma harshen ya saba da haka to idan ya faɗa haka to ce la ilaha illallah wannan la ilaha illallah din za ta kawar masa da wannan matsalar da ya samu idan kuma yana faɗar haka da niyyar cewa wannan abin da yake rantsuwa da shi matsayinsa ɗaya da Allah to babu shakka wannan kafirci ne fita ne daga musulunci barin tauhidi ne gaba daya to sai ce la ilaha illallah domin ya dawo musulunci domin wannan kalmar ita ce ake dawo musulunci da ita annabi ya ce wanda ya ce wa abokinsa zo mu yi caca wannan kalmar ita kanta laifi ce kira abokinka zuwa ga caca annabi ya ce fal ya tasaddaq to je ya sadaka dan ya kankare waccan munar kalma da ya faɗa ta cewa abokinsa zo mu yi caca ba ta ce zai zuba dukiyarsa ba a ci ko ya cinye to ya je ya sadaka da ita saboda haka rantsuwa da wani Allah ba karamin laifi ba ne shi yasa abdullahi dan mas'ud aka ruwaito a cikin musannaf na abdulrazzaq da musannaf na ibn abi shayba da wasu littattafai daban yana cewa la an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi wa ana sadiq in rantse da Allah in rantse da Allah akan ƙarya ya fi soyuwa a gare ni sama da in rantse da shi da wani Allah akan gaskiya wato in yi rantsuwa ta ƙarya da Allah ta fi min sauƙi sama da in yi rantsuwa ta gaskiya amma da wani Allah saboda haka domin in yi rantsi da Allah yana mai ƙarya to anan tauhidinsa yana nan tare da masiya nan ya zo da tauhidi tare da masiya tauhid ne ma'al ya rantse da Allah kaga ya kaɗe tashi amma kuma ya yi sabo tun da ƙarya yake yi a wannan rantsuwar amma in ya rantse da wani Allah yana mai gaskiya a nan shirka ce ma'al hasana ya haɗa Allah da wani kuma ya yi wata hasana shine gaskiya wanne ya fi sauƙi a tauhidu ma'al ma'asiya ko a shirku ma'al hasana a shirku ma'al hasana domin inna Allah la ya firu an yi shiraka bihi wa ya firu ma duna zalika liman ya sha haka in harkar shirka ce wannan babu gafara kaga in yi rantse da wani Allah yana mai gaskiya gaskiyarsa ba ta cece shi ba domin ya yi shirka inna Allah la ya firu an yi shiraka bihi amma in yi rantse da wani da Allah yana mai ƙarya to yana karkashin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana karkashin mashi'ar Allah to kaga duk wannan yana nuna maka yadda suka dauki rantsuwa da wani Allah cewa abu ne babba mutum ya rantse da wani ba Allah ba mutum ya rantse da wani ba Allah ba kaga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kokarin ya kare janabar tauhid kuma duk wanda zai taba sha'anin tauhidi to ba a ba a shiru kuma a kyale shi komai matsayinsa ko ya ake ganin darajarsa da martabar ka duba ka ga, sayyidina umar irin matsayin da yake da shi a fadar manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum na biyu bayan sayyidina abubakar amma da ya kuskure wa tauhidi sai da aka dawo da shi kan tauhidi to kaga ashe girman mutum da da matsayinsa ba zai sa yayi abin da ya saba wa tauhidi ba a yi shiru a kyale shi saboda ana ganin ai babba ne wannan bai kamata a gaya masa ba zai ga kama an ci mutuncinsa ko an ci a'a duk gyaran da za a yi maka da ya shafi tauhidi to gata ake maka domin babu abin da za ka kubuta da shi a gaban Allah ranar gobe kiyama in ba tauhidin ka ba kowane irin aiki ka je da shi na ihisani na birri na kyautatawa na silatun rahimi na sadaka na taimakon marayu da gajiyayyu idan ba tauhidi wannan aikin yana karkashin fadar Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin fa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yana karkashin wannan aya duk abin da zaka yi in dai babu tauhidi a ciki zai zama kura a daidaitawa a ranar gobe kiyama ba za ka more shi ba don haka ashe kaga babu gatan da zaka yi wa mutum sama da kace da shi abu kaza ya saba wa tauhidi a gyara wannan gata kake yi masa sama da kowane irin gata da zaka yi masa sama da ka bashi kowace irin tauta ka gyara masa tauhidin sa yafi komai saboda da wannan ne zai samu rayuwa mai daɗi ta har abada sabanin idan tauhidin sa ya samu matsala to wannan yana cikin babban matsala na gobe kiyama wannan ta sa da'awar sunna ta fi ba da ƙarfi kan sha'anin tauhidi duk abinda za a ce a faɗa to harkar tauhidi ita ce gaba kafin a yi maganar wani abu to sai a yi maganar tauhidi wannan ita ce jigon da da'awa din awa suna a kowane lokaci a kowane zamani a kowane yanayi ta fi ba da ƙarfi a kan sha'anin tauhidi wanda shi kuma wannan shi ne wasu ba su sai ka ji ana cewa to kai ka koya musu tsarki mana ka koya musu sallah mana ka koya musu kaza mana to bai san cewa da tsarkin da sallah ba idan babu tsarkin tauhidi duk ba za su samu zama ba sai tauhidi ya tsarkaka shi yasa annabi sallallahu shi yasa annabi ibnu yake cewa annabi khallasa tauhida ya tsabtace shi ya tsarkake shi ya tace shi daga dukkan wata shirka karama ko babba shi babu gatan da zaka yi wa masoyinka a nan duniya kamar ka jawo hankalinsa kan tauhidi duk irin yadda zaka yi masa in dai ba irin wannan da'awar kai masa ba to soyayya da kake masa na kisa ce soyayya ce tauyayya ba cikakkiya ba in har kana san shi da alkhairin duniya da lahira to gyara masa zaman zamansa akan sha'anin tauhidi wannan akan wannan shine jigon da'awar ahlus sunna ko ina za su fara da sha'anin tauhidi kafin komai ko ba za su daina ba babu lokacin da za a ce ai an gama maganar tauhidi yanzu kuma bara a shiga ayi maganar abu kaza ana wannan ana wannan ba za a ce ba za a koya wa mutane tsarki ba ba za a ce ba za a koya musu sallah ba ba za a ce ba za a koya musu duk waɗannan abubuwan za a ci gaba da koya musu amma tare da tauhidin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah bai daina koya wa sahabbai tauhidi ba ka duba anan sayyidina Umar ne ake gaya masa haka sayyidina Umar ne da matsayinsa sannan malam ya kawo mana hadisi na gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqulanna ahadukum ma sha Allahu wa sha'a Muhammadun kada ɗayan ku ya kuskura ya ce abinda Allah ya so kuma Muhammadu ya so ce walakin qulu ma sha Allahu thumma sha'a Muhammadun abinda za ku ce dai ku ce in Allah ya so abinda Allah ya so sannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya so wannan hadisi ne da yake cikin Musnad Imam Ahmad da mu'jam tabarani da wasu hadis da wasu littafan hadisai ban da wannan hadisi ne da aka ruwaito shi daga Tufail ibn Sahbara dan uwan na Aisha akuha li ummiha li ummin na Aisha radiyallahu anha annahu ra'a fi ma yara an-na'im ka annahu marra bi rahatin min al-yahud shi wannan Tufail ibn Sahbara yayi mafarki ya wuce ta gaban wasu yahudawa faƙala sai ya ce da su man Antum, ku suwa ne ne ƙalu nahnul yahudu suka ce mu yahudawa ne ƙala sai shi tufailu ya ce musu innakum antumul qawmu ku dai kun cika mutane laula annakum taz'umuna anna uzair ibn Allah ba dan kuna riya cewa uzairu dan Allah bane wato banda kuna cewa uzairu dan Allah ne da kun isa ku zama mutane cikakku saboda ilimin da Allah ya ba ku sai yahudawa suka cewa an antumul qawm kuma kun isa ku cika mutane ko ku zama mutane cikakku laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammadu ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so da abinda Muhammadu ya so thumma marra bi rahtin minan nasara sannan ya wuce ta gaban wani gungun jama'a na nasara Fakala sai ya ce man antum ku kuma suwa ne ne faƙalu sai suka ce nahnu nasara mu nasara ne faƙala innakum antumul qawm yace kun cika mutane laula annakum taquluna masihu ibnullah ba dan kuna cewa masihu dan Allah ba da kun isa ku zan mutane saboda yadda kuke da ibada qalu sai su ma suka ce da shi wa innakum antumul qawmu laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha wa ma sha Muhammad kuma kun isa ku zan mutane cikakku ba dan kuna cewa abinda Allah ya so da Muhammadu ba wannan shine mafarkin da Tufail ibn Sakhbara yayi safiya na yi gari na wayewa sai ya girza ya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bashi labarin abinda ya gani akhbara biha man akhbara yaje ya gaya ma wanda ya gaya wa shi kuma wanda ya gaya wa yaje gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace fa hal akhbarta biha ahad ahadan yace ka gaya ma wani wannan mafarki banda banda banda ni wato ya gaya ma wani sannan ya je ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tambaye shi banda ni akwai wanda ka gaya ma wannan mafarkin sai ya ce na'am eh akwai wanda na gaya wa kenan labarin ya wasu annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi ya magana da kowa da kowa zai ci to yayin da suka gama sallah khatabahum sai annabi ya tsaya cikin su ya musu huduba ya gode wa Allah ya yi masa kirari da jinjina yace inna tufailan ra'a ru'ya fa akhbara biha man akhbara minkum tufailu ya ga ya ga mafari yayi mafarki kuma ya ba ma wanda ya ba wa cikin ku labari wa innakum kuntum taquluna kalimatan kuna faɗar wata kalma kana haya umin kuma an an anha kunyar ku ta hana in yi muku magana kala la kulu ma sha Allahu wa ma sha Muhammad kada ku ce in Allah ya so kuma Muhammadu ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su akwai ruwayar a samura ko qutaila bintu sufai wacce take cikin musnad Imam Ahmad wanda shi wani malami ne cikin malamai, Yahudawa ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kuna fadar wata kalma kuna cewa sha Allah wa sha Muhammad Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fadakar da sahabbansa su daina fadar wannan kalma Yahudawa sun san gaskiya take ta suke yi kamar yadda Allah ta'ala ya fada ya arifuna kama ya arifuna abna'ahum sun san gaskiya sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta littafi wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun sun san gaskiya amma boye taski saboda haka sun san wannan kalmar shirka ce to amma suna jin ta daga bakin wasu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin a ce ku ma fa ga abin da kuke faɗa kuna ganin mu mushrikai to ai kai ma mabiyanka suna shirka to shine annabi sallallahu alaihi duk da cewa shirkar da ake faɗa a nan karama ce ba ta kai ta waɗancan ba so shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu ce la taqulu ma sha Allah wa ma a Muhammadun kada ku ce in Allah ya so kuma Muhammadu ya so a wata wayar ta Imam Ahmad da Bukhari a cikin Adab al-Mufrad wani mutum yana tadi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma sha Allah wa shi'ita in Allah ya so kaso to in Allah ya so kai ma ka so ko idan kai da Allah ko ka so sai manzo Allah ce aj'altani lillahi niddan zaka sanya ni kini ga Allah yanzu ka sanya ni kishiya ga Allah qul ma sha Allah wahdahu kace idan Allah shi kadai ya so a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu idan har za su kawo mashi'ar sa to su kawo ta da lafazin summa wanda a ka'idar larabci yake nuna at-tarahi wato yana zuwa daga baya ba a hada ba Ya ce walakin qulu ma sha Allahu wa sha'a fulanu a thumma sha'a fulanu walakin qulu ma sha Allahu thumma sha'a fulanu sai dai ku ce in Allah ya so sannan sannan kuma wane ya so wato kalmar thumma tana nuna mashi'arsa shi wannan fulan za ta zo bayan mashi'ar Allah ne wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah babu wata mashi'ar taku da za ta samu gindin zama sai bayan ta mashi'ar Allah haka kalmar summa tana nuna at tana nuna almuhula. tana nuna sai mashi'ar Allah ta samu ta wakana sannan mashi'ar wani ita kuma ta biyo bayan mashi'ar Allah amma ba su kasance tare ba domin kalmar wa alwawu tana nuna wato al-musharaka tana nuna at-tashrik wato sun yi tarayya kamar ka ce dakhala zaidun wa amrun dakhala zaidun wa amrun al-masjid kaga tayu tare ma suka shigo tayu amr din ma ya riga shigowa to kalmar wawu da aka take nuna tana nuna tana tashrik ne kawai muqtada abinda mutlaqut tashrik sun dai shigo ta yiwu su shigo tare ta yiwu ma shi wanda sunan nasa yazo da karshe shine ya fara zuwa sabanin kalmar summa in ka ce dakhala zaidun Summa amrun duk mai jin larabci ya san zaidu shi ya fara shiga sai bayan ya shiga sannan daga baya amru ya zo ya shiga kaga kalmar summa kenan haka tana nuna tarahi don haka ba a hada ubangiji da wani mahaluki duk matsayinsa duk darajarsa a yi hada mashi'arsa da ta wanda da haka kuskure ne ta ce in Allah ya so kaso kamar yadda aka ji wani yana cewa na dogara ga Allah na dogara da kai na farko ya dogara ga Allah ya dogara da shi kaga hada su gaba ɗaya yi kuma sannan ba a dogara da wani sai ga Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa ala Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin saboda Allah shi kada yake dogara da shi ba a dogara da wani saboda jahilci bayan ya ce ya dogara kuma ya hada dogara wani din da ta Allah har ila yau kaga wannan duk jahilci ne kuma zaka ga mutane suna faɗar irin wannan gata na Allah gata na kai to bai bambancin gatan da Allah zai maka da wanda wannan zai maka a siyakin magana duk babu bambanci dukkan haɗa su amma in cewa kai gata na Allah sannan naka to anan kana nufin gatan ubangiji shi zai fara zuwa in ba ka samu gata daga ubangiji ba to wannan bai sai maka gata ba wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin duk wanda Allah zai tozarta ya wulakanta to ba wanda ya ya bashi matsayi ya bashi girma ya ba shi ɗaukaka ya ba shi gata saboda haka irin waɗannan kalmomi za ka yi ta jinsu a bakin mutane tsoro na Allah tsoro na kai gata na Allah gata na kai na dogara ga Allah na dogara da gare ka wannan duk ba su dace ba mutane suna amfani da wannan kalmar ba tare da suna fahimtar cewa wannan kalmar za su shiga cikin shirkul alfaz ba duk ba suna nufin daidaita Allah da wannan abin da suke magana a kansu ba amma dai a tauhidance ba a bukata ba a san haka duk da cewa aƙidarsu da niyyarsu mai kyau ce ba wai suna nufin daidaita Allah da wannan ba to amma dai kalmar ba a san ta sai a daina ta tun ba zai ce a ai a dubi niyyarsa ai niyyarsa mai kyau ce a'a niyya ita kadai ba ta iya canza wani aiki mara kyau ta mai da shi ya zama mai kyau niyya ita kaɗai ba za ta canza wani aiki mara kyau ya zama mai kyau ba abinda duk ba shi da kyau komin kyan niyyar mai shi sai a ce a'a ka daina duk da dai kana da kyakkyawan niyya amma abinda kake yi din ba shi da kyau mutum yau ba zai ɗauki giya ya ce zai shata da kyakkyawan niyya ba ce ai da kyakkyawan niyya na sha wannan kyakkyawan niyyar ba za ta yi amfani a nan ba giya nan giya ce ko da kyakkyawan niyya ya sha ko da mummunan niyya ya sha kama wani wanda yake cewa shi ya yi zina da wata arniya don ya wulakanta ta wulakanta ta ci mutuncin ta bai san cewa shi ya ci mutuncin kansa ba ai shi yana da matsayi a wurin Allah to irin wannan hujja ta iblis irin wani hujja ta shaidan sai ga ta ja wasu mutane sun fada cikin hurumin ubangiji amma suna kokarin su kare kansu da wata niyya su mai kyau to ko ka tana da kyau sai a gaya maka kam min muridin lil khairi lam haka abdullahi dan dan mas'ud ya faɗa da yawa wani yana nufin alkhairi amma ya kasa cin masa gashi kyakkyawan niyya alherin yake amma kuma bai samu dacewa ba ya cimma wannan alkhairin shi yasa ba za a ce mutane ai da kyakkyawan niyya suke faɗa ba tunda dai sun san abin da suke faɗa din nan ba wani abu bane a kyale su su ci gaba da faɗa a'a sannan abin da zamu kula da shi a nan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama bai taba yarda ba a ɗauki haƙƙin Allah a bashi wannan wani abu ne da ya kamata mutane su gane muna faɗarsa ko muna nanata shi amma abokan husuma ko suna sane ko kuma ba sa ko kuma bisa rashin sani ne sai ka ji suna cewa wai muna cewa ana wuce gona da iri wajen yaban manzan Allah dan me za mu faɗa ni na ji wani da kunne na yana mai da martani da wani ɗan'uwa ahalus suna da ya program a rediyo yake faɗar cewa a daina wuce gona da iri wajen faɗa wasu kalmomi da lafuzza da ake faɗa wajen yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin kalmomi da lafuzzan da ake faɗawa Allah a daina yi sai wani yake mayar masa da martani cewa ka ji su fa shin akwai wani abin da za mu faɗa mu wuce iyaka manzan Allah da Allah ya yabe shi shi kansa ya ce wa innaka la ala khuluqin azim akwai wani abu kuma da za mu faɗa da yafi na Allah saboda ka duk abin da za ka faɗa ka je ka faɗa in ji shi ko menene ka faɗa ba za ka iya cimma yabansa ba kaga wannan magana ce ta jahili ko mai son zuciya wato mafi karancin abinda za ka faɗa wajen ka ba shi uzuri ka ce jahili ne to wannan ka kyautata masa zato amma magana ce da akwai son zuciya a ciki akwai son zuciya a ciki ka ce ko menene mutum ya je faɗa wato in ma zai faɗa abinda nasara suke faɗa game da annabi isa ya je faɗa don wannan kalma abin da kake take ta kunsa kenan don ka ce ko me ya faɗa wato da zai ce dan Allah ne a gurinka bai wuce iyaka ba Tun da ka ce ba za a iya wuce iyaka ba da zai ce Allah ne a gurinka bai wuce iyaka ba kaga musulmi da ya san menene musulunci menene tauhidi wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya assasa a duniya bayan an bar shi ba zai faɗi wannan magana ba ballantana a ce ana jingina zuwa ga ilimi a ce malami ne mai da'awa babu waɗanda suka kai annabi sallallahu suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam san shi da kyakkyawar zuciya suke don abin da suke yi ba wani wanda yake faɗar kalmomi irin waɗannan da muke karantawa yanzu yake faɗar su da mummunan manufa babu wanda yake haka amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale su ba ce qul aj'altani lillahi niddan kishiya ka mai da ni ka mai da ni kishiyar Allah sai da ya ma wasu tsawa ce qul sha Allah wahdahu ce idan Allah ya so shi kadai ko abinda Allah shi kadai ya so haka bai rabu da shi ba bai kyale shi ba lokacin da ya ji wata tana yabansa tana wa fina biyu ne alamu ma fi gadi Shi la yastawiyannakum ash-shaytan wa quli bima taqulina wa la yastawiyannakum kuma shaytan ki dai faɗa abin da kike faɗa da farko na yaban iyayenki da alfahari da iyayenki amma abin nan da kika faɗa ki bar shi da take cewa a cikinmu akwai annabin da ya san me za a yi gobe annabi ya daka mata tsawa ya hana ta inda abu mai kyau ne zai hana ta abu mai kyau ba zai hana ta ba inda salati take wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kasa yi wannan ibada ce shari'a ta yadda kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi ma ya ta fadar falalar wanda ya masa salati ba kuma abinda zaka yi ka samu ladan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk yaban da zaka yi koma bayan ka yi masa salati yake don ba yaban da aka ce in ka yi shi Allah zai yi maka kai ma sai salati don haka kaga ba wanda ba inda annabi ya taba hana ayi salati saboda shi wannan shine yaban da Allah ya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima shine abinda zaka yi ka birge ka samu lada gwaggwaba a ranar gobe kiyama ka zama cikin masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya dauki kayan kada kade na zamani kayan kada kada na coci ya ce wai yaban manzon Allah yake da su a kada fiyano a yi karin indiya a yi rawa maza da mata a cikin abu shakka wannan akwai tsokana ma ga musulunci da musulmin kansu wato da a ce a zamanin sahabai mutum za a samu yayi wannan to za su yi masa bulala ba za a ba su ba shi haka ba domin kamar tsokana yake abinda aka ce mizmarus shaitan ne a mizmarus shaitan ne fi bai ta rasulillah abinda aka kira shi muzmaru shaitan a ce shine kuma abin yaban manzan Allah da shi me ya hada muzmaru shaitan da yaban manzan Allah ba za su hadu ba hanyar shaitan daban hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daban ba za su taba haduwa ba to bari a dauko fiyano wanda ko a cikin a kayan kida kayan kida ne da aka samu asalin daga coci coci suka fara amfani da fiyano a ce wai shi za a kada a yaba manzan Allah abu shakka akwai tahaddi safir wato kamar kana kana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kalubale ne kana kalubalantar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda baya so shi da shi zaka yabe shi an yabe ka din da abinda baka so da kalmomin da ka hana din to har ta kai mutum zai zai zauna wai yana yaban Allah yana yaban manzon Allah yana hambadar wiwi yana tukar wiwi waye ba manzo Allah kuma ana ganin shi kuma a hakan ma hajjin jina masa ake masoyin manzo Allah a sha wiwi a caki a cakare a cewa waye manzo Allah babu shakka wannan lalacewa ce ta al'umma kuma kalubalantar manzan Allah din ake abinda ka hana abinda ka haramta abinda ka zo da alkur'ani ya haramta to da shi din ma za mu yabe ka to wannan duk yana nuna fasadin wannan al'umma da lalacewar ɗabi'unta da aƙidarta da fahimtarta to za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yadda a keta alfarmar tauhidi a lokacin sa ba duk abinda za a yi da zai shiga alfarmar tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam tsawatarwa yake ya fishi ya daka tsawa a ja'altani lillahi niddan ya taba kyale wani ya keta alfarmar tauhiri bai ya shiru ya kyale shi ba a samu wannan ba to ina magada annabawa kuma su? su za a yi wannan kuma su yaba ko ma su ba abin kariya anya a cikin abin da suke akwai wani abu na gadan annabi a ciki babu mutum yana gadan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya dau tafarkin nan nasa dan shine gadan nashi abinda ya hana shi ma ya hana abinda ya umarni da shi shi ma ya umarni da shi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ashirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namli ashirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namli wato shirka a cikin wannan al'umma ta fi buya sama da dabibin namli wato ainihin tafiyar tururuwa wannan hadisi ya zo da ta hanyoyi daban-daban wanda kuma daga ciki akwai hadisin abubakar siddiq a cikin al'adabul mufrad da al'amalul yawm wal layla da musnad abi ya'la shi ashirku fikum akhfa min dabibin namli sai dai akwai rauni a cikin salsalar wannan isnadin domin akwai al ibn abi sulaym wanda malamai suka raunana shi hanyar da ta fi. inganci ita ce riwayar Imam Ahmad da tsabarani a cikin Al-Mu'jamul Awsat da al Kabir wanda yayi wata daga Abdul Malik ibn Abi Sulaiman al-Azrami shi kuma daga Abi Ali rajulin min Bani Kahil yace wata rana Abu Musa al-Ash'ari yayi mana huduba yake cewa ya ayyuhan nasu ittaqu hadha ash-shirk cewa ku mutane ku ji tsoron ku kiyayi shirka fa innahu akhfa da bibin naml domin shirka ta fi boyuwa sama da tafiyar tururuwa sai wani mutum da ake kiran shi Abdullahi ibn Hazm da wani da ake kiran shi Qais ibn sai suka tashi tsaye sai suka cewa Abu Musa al-Ash'ari wallahi la takhrujanna mimma qulta ka janye magana da kai dinnan aw la ta'tiyanna umara ko ka je ka samu sayyidina Umar wato ka ce shirka ta fi koyuwa sama da tafiyar tururuwa to ka janye wannan magana ko mu je da kai gaban umar ma'azunun lana au gaira ma'azun ka yadda ko baka yadda ba sai ya ce bal akhruju mimma qultu ya ce zan kawo hujjar da zai za ta fitar da ni na suka ce da shi ko dai ka kawo hujja ko muje je gurin umar ya ce a zan kawo hujjar da za ta kubutar da ni mecece hujjar ya ce mu manzala sallallahu alaihi na khatabana rasulullahi sallallahu za ta zata yawmin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana hudu ba wata rana fa ya ayyuhan nas Ita ku ash shirka. ce ya ku mutane ku guji wannan shirka. fa hu akhfa min dabibin namli fi koyuwa sama da tafiyar tururuwa ko rarrafan tururuwa fa qala lahu man sha Allah an yaqul sai wanda Allah ya so ya yi magana a gurin sai ya ce wa kaifa na nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya rasulullah yaya zamu guji shirka alhalin ya fi koyuwa sama da rarrafan ko tafiyar tururuwa ta yaya zamu iya kauce mata sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ku rika wannan addu'ar kuna cewa ya Allah ta'ala ya Allah ta'ala muna neman ka tsare mu da mu yi shirka da kai game da abin da muka sani muna neman gafararka daga abin da ba mu sani ba wato ko da a ce za mu fada cikin wata shirkar da ba mu sani ba ya Allah ka yafe mana abin da kuma muka sani Allah ka tsare mu albani ya hassana wannan wannan hadisin Allah ya hassana shi saboda hanyoyinsa ko kuma shawahidinsa ya hassana shi saboda shawahidinsa <coughs> don haka shirka a cikin wannan al'umma akwai ashirkul jali akwai ashirkul khafi akwai shirkar da take shirka ce amma ba kowa ya san shirka bace wato saboda irin yadda musulunci ya zo da kare tauhidi sai zamana akwai wasu abubuwa kanana da musulunci ya lissafa cikin shirka wasu ma ba san shirka bane kamar irin wannan kalmomi da muke faɗa cewa suna gudana a bakunan mutane amma wa su faɗar wannan maganganun ba sa zaton shirka suke yi saboda su a gurinsu shirka ka faɗi kai yi ma wani abu sujjada ba Allah ba ka bauta ma wani dutse ko wani gunki ko wani sassaki ba Allah ba su a gurinsu wannan ita ce shirka tare da cewa akwai shirkul alfas kalmomi ne wanda za ka rika faɗa amma inda za a tsaya a maka bayani sai ka fahimci cewa a ka haɗa Allah da wani cikin wannan shirka akwai riya riya a shirkul khafi ne sau wani abu ne da yake cikin zuciya ba zan san cewa sallar nan da kake yi ba don wani kake yi ta kai kadai za ka sani wani lokaci kuma ka zo ka yi yamma ba ka san kayi ba wani abu na huzuzun nafs ya zo ya shiga zuciyarka ka rika jin wani abu kake so karkashin wannan abin da kake da sunan Allah baka san cewa wannan abin zai jawo maka tangarda a cikin aikinka ba baka sani ba to shi yasa malamai suke kasa shirka shirkun jali da shirkun khafi wanda yake a ɓoye wanda riya <clears throat> tana daga cikin ashirkul khafi ko ashirkul asgar kalmar asgar ba tana nuna cewa abin kankane ba ne ba shi da wani matsala kalmar asgar da ake faɗa asgar muƙabilin asgar ne babbar shirka wannan kuma ƙarama wacce bata kai waccan girma ba in aka kwatanta ta da waccan to wannan ƙarama ce sosai don wancan gaba ɗaya za ta tumɓuke mutum daga musulunci wannan kuma za ta bar shi a matsayinsa na musulmi sai dai yana da matsala kaga aka kwatanta ta da waccan babu shakka karama ce sosai to shi yasa ake kiranta haka amma ta fi dukkan wata kabira ta fi dukkan wata kaba'ira da mutum zai yi shirkul asgar duk abinda musulunci zai sifanta shi da cewa shirka ne ko kafirci ne to wannan daga cikin manya-manyan kaba'ira su ne a sahun farko domin ka sifanta shi da shirka ko kafirci babu shakka bayan kasancewarsa haramun ya kuma ƙara masa wata abu na muni sama da wanda kawai aka tsaya aka takaita akan haramun ne a ce abu kaza haramun ne amma wanda a ce shirka ne to ko bai kai babba ba shi yanzu ya fi ordinary haram wanda ba shirka ba ya kamata a fahimci wannan kada ka ji ana cewa shirkun asgar shirkun asgar ka dauka abin mai sauki ne rantsuwa da wani Allah a ce maka shirkun asgar in dai ba kana daidai ka dauka abin mai sauki ne a'a abin babba ne domin wannan in aka barka kana yi yau da gobe sai ka fada cikin cikin babbar shirka din me yasa aka katange aka kakkange aka hana ka fadawa cikin karamar shirka din domin kana shiga cikin karamar shirka din wata rana baka ankara ba sai ga koba ta bude sai mu ce ya samu kansa a cikin babbar shirka Allah ya tsare mu Allah ya kiyashe mu za mu dakata anan saboda lokaci ya kure sai sati na gaba in Allah ya kai mu wanda shi zai zama khitamuhu miskun insha Allah karatun wannan littafi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين أما بعد ونأتي السلام عليكم dan Allah malam ka bani shawara akan neman auren mace wata ba aqida ɗaya ba aqida daya muke kanta ba har ma ta kai iyayenta sun ce ni suna so na amma dai kash ni dan izala ne su kuma suna suna maulidi don Allah malam a bani shawara domin na ce sai na yi tambayi malamai na to ya danganta da ita yaya take a cikin akida akwai wadda kawai dai ita iyayenta ne suke akida saboda haka ita ma tana gidansu dole ita ba za ta saba da abin da suke yi ba amma idan da za ta fita daga irin wannan yanayi to za ta fahimci abin da tunda musulma ce ai ba wai ba musulma ba ce, musulma ce kuma watakila tana da akhlaq tana da ɗabi'u masu kyau irin wanda ya kamata a ce mace tana da su tana da haƙuri tana da juriya tana da kamun kai ila iyaka dai gashi abin da ta tsinci gidansu ana yi to na ba zai hana ka aure ta ba musamman ma inda ya za su baka tunda naje kana wani kashi wani kashi din nan za ta kashe komai inda sun yadda za su baka kuma tana da akhlaq da mutuntaka da kame kai irin na ya mace ai sai ka aure ta ba matsala wannan zai taimaka mata ma ta yi ilimi in kai mai kokarin ka koyar da matarka ne ko kai ta inda za ta koya babu shakka wannan taimako kai idan kuma a'a ita ma ta narki irin wannan da ake ce musu sayyada kasa a cikin akwai sayyada wadda ita kullum ma da carbinta ita ma tana bayarwa to kaga wannan da rigima kaga ga da rigima sai ka je ga 'ya'yan yankin zalan na aidi yawa su ma suna son auren aiki saboda ka ya danganta ce matar wacece yarinyar ni ma'aikacin gwamnati ne mai karɓar albashi akwai ma'aikacin gwamnatin da ba karba albashi Kalma bai karba albashi ai bata so ba za ka yi aiki ne fita sabi lai ya ce amma daga lokaci zuwa lokaci ana kawo mana kyautar buhun shinkafa katan ɗin mai har ma wani lokaci da kuɗi ba tare da mun tambaya ba ya halatta mu karɓi wannan kyautar amma bai faɗi irin aikin da yake ba dan aikin da zai ke shi zai nuna ya kamata ka karɓi kyautar ko bai kamata ba dan wani aikin kyautar za ta iya tasiri gaba alkali kaga alkali bai kamata wani ya rika kawo mata kyauta haka yana ta tattara wata rana in ke sai ta so kaga mai kama kyautar nan ba za ka iya rufe ido ba sai ka dan yi ta kwane-kwane yaya za a yi ya za a yi dai abin karshe ma ka ce kawai a zo gida ka yi sulhu ba za ka iya shari'ar ba to kaga anan ba za ka karba amma in wani aiki ne can kake yi wanda ba shi da wato kyautar ba za ta yi tasiri a kai ba wannan kamar kowa kake kai ma yadda za a yi ma kowa kyauta kai ma za a yi maka kyauta ba a ce shi kenan nan kana ma'aikacin gwamnati ba haramun ne ka ci kyauta a'a sai inda kyautar za ta yi tasiri saboda aikin ka, aiki ne wanda ana ga wani mai laifi ga wani mara abin da za ka iya shiga tsakanin mai laifi da mara laifi to anan nan kaga akwai matsala amma aiki haka ordinary aiki wannan ba laifi bane karɓi kyauta a me ingancin hadisin da yake cewa bai halatta musulmi ya miƙe kafarsa ta kalli alƙibla ba yana zaune ko yana kwance wannan bai inganta ba sannan wanda yake cewa ya zo a cikin wani littafi da sunansa a dalilul ilmi cewa yana daga cikin dalilan yaduwar bid'a a cikin al'umma an radda ala sahibil bid'ati bi bid'atin misliha a tashi wa bi dan bid'a raddi ayi masa raddi da wata bid'a irin tashi babu shakka wannan maimakon ta zama bid'a ɗaya ta zama biyu yana bid'a maimakon kashe bid'a ta da sunna sai kai kuma ka dauko wata bid'a sai ka dora a ta'a inda tashi take kaga shi tashin dai ba lalle ya barta ba kuma ga wata sabuwa ka karo kaga wannan zai taimaka wajen yaduwar bid'a haka magana take to wannan kuma ana san doguwar tambaya haka wala abdullahi wannan a takaita tambayar dan ni sai kai sai kai ta fama wajen karatu wannan kuma yake cewa menene matsayin wanda ya fito da yahude ko banasare kirista a wani fim alhali yana musulmi to irin wannan galibi za ka samu akwai matsala wani ya fito fir'auna ka jena maganganu na zagi na zagin annabawa washi shi ai yana kwatanta fir'auna shi ba wannan wani daga cikin matsaloli ah, ko ya fito abu jihal ka ji kawai yana gudanar da kalmomi na zagin manzo a bakinsa wai shi ai shi yanzu ba shi bane shi yanzu a matsayin Abu Jahl yake magana sa wannan da matsala mutum mutum mai addini ba zai nutsu ba shi yasa galibi ai yawanci masu wannan din zaka samu ba wasu masu addini bane addinin baya gaban su ko ba ko ba fim ba ma za su iya yin wasu abubuwan da kaga suna yi din wannan ba ba abin nan bane kamar waɗanda za su zo su rika fitar tsireci ne sai su ce wai ai suna kwatanta masu yi ne don a ɗau darasi ita da ta yi tsiraicin a fi ko mai ta shi ba sunan tsiraici ba wani kwatance ne kuma gashi abu abu karara a ce masa kwatanci Na ma har yafi na waccan tunda ita waccan watakila a boye ta yi ko a wata zawiya ke kin yi abin da zai yawo ya cika gari ya cika gidaje kowa zai ganki kuma ba tsawon ma damar wannan abin din yana nan to kuma ba za a gushe ba ana ganin ita wadda ke cewa kira kwatanta wata kila ma ta tuba ta daina ta kila ma da ta yi wa mutanen da suka san ma ta yi ba su da yawa ke ko duk duniya ta ganki ai akwai rashin hankali mutum ya rika saban Allah ya ce wai wai fadakarwa yake duk masu tafsirin ahlus sunna suna fassara wannan ayar ta cikin suratul taha da cewa Allah yana sama yana saman gadan al'arshi wato ar-rahmanu alal arshi stawa kuma da za a tambaye ku wato ahlus sunna kenan a wani bigire Allah yake kai tsaye za ku amsa da cewa yana saman al'arshi wato kuna ɗaukar saman al'arshi a matsayin wajen zaman Allah wanda su ma yahudawa da kiristoci suna hada suna faɗa a cikin littafinsu cewa ubangiji ya zo ya zaɓi zion a matsayin wurin zamansa wato wajen da zai rika kai kawo da komowa to akwai bambanci kenan tsakanin aƙidar ku da ta yahudu da take yahudu da kiristoci sai kuma tambayar ta biyu ita ma abinda yake cewa a cikin littafin sahih bukhari kitabut tauhid da sahih muslim kitabul iman cewa ranar alkiyama Allah zai fatattaki dukkan al'umma da suka yi bautar wani Allah har ya zo ga wannan al'umma ya ce mata ni ne ubangijinku sai su ce muna neman tsarin Allah game da kai muna nan har sai ubangijinmu ya zo saboda ya zo musu da wata siffar da ba ita suka sani ba daga baya ya sake zuwa musu da wadda suka sani sai su ce e lalle kai ne sai su bi shi sai kuma ya ce a bible ya ba da sura genesis sura ta uku aya ta takwas ya ruwaito ah, ya ruwaito cewa lokacin da adamu da hawa'u suka ci suka ji karar tafiyar ubangiji cikin cikin lambu sai suka ɓoye masa a cikin duhun ganyen itatuwa yace don haka ah, akwai dacewar aƙida cewa Allah na tafiya da kafafunsa ga akidun gaba daya wato akidar sunna da ta kirista ko mai malam zai ce akan wannan to abinda za mu ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abinda Allah ya faɗa ba ruwanmu da mai kirista suka ce ko mai yahudu suka ce Allah ya faɗa ko bai faɗa ba ya faɗa wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ba ni nace ba ko ni nace saboda haka Allah ya faɗa kuma ba na ga akwai wanda ya kai Allah gaskiya duk irin gaskiya ka ba za ka kai Allah ba man asdaqu min Allah hadisa shi yasa a karatun mu in muka fara bude karatun mu muke cewa inna asdaqal hadisi kitabullah babu littafin da yake na gaskiya kamar na Allah sauraka Allah ya faɗa mun gaskata mun yadda sami'na wa ata'na amanna bi kullu min indi rabbina ba ba ruwanmu mu ce yaya kenan yanzu kenan Allah yayi kaza ko yayi kaza ba ruwanmu mu a antum a'lamu amillah da ku da Allah wa yafi kun ga Allah ne eh kamar yadda Allah yake cewa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inata ashhadu khalqahu satuktabu shahadatu masalu Allah yake kama abin laraba mushrikai da suke cewa mala'ikun Allah mata ne Allah ce ashhadu khalqan kuna na aka da ce su kun gani saboda haka kaga Allah ne kaga sifofin da zaka iya sifanta shi da shi da wanda ba zaka sifanta shi da shi ba shi ya san kansa shi zai sifanta kansa da kansa kai sai dai ka bi kai imani ka ki ko ka wannan ita ce aqida ta gaskiya imani da Allah imani ne wanda yana da wato ba ba kiyasi baya shiga ka kiyasta abin nan sannan yanzu kawo hadisi na bukari hadisi na muslim wanda mu mun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yana zuwa Alƙur'ani ya faɗa kafin manzo Allah ya faɗa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa rabbuka menene fi'ilin jaa waye fa'ilin rabbuka ko wa jaa rabbika ne eh ai ka san sai ai tawili a ce ai amru rabbika to waja'a rabbu <laughs> rabbuka duk ka? rabbu fa'il ne ja'a din shine fi'ili wa ja'a rabbuka sannan wal malaku wani gun sai ce ai ba shine yazo wa mala'iku ne suka zo to ga malaku su daban sauraka akwai maji'in ubangiji akwai kuma maji'in mala'iku daban akwai maji'in amrul lahi shi ma daban hal yanzuru hal yanzuruna illa ay ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika kaga kowanne daban mala'iku sannan ko ubangiji ko kuma wani sashi na ayoyin ubangiji saboda ka ubangiji yana nufin amruhu ba yadda za ya kirawo amruhu da rabbu waje a rabbuka yana nufin amru rabbika wanda ya zama zaurance ba alkur'ani ba alkur'ani fusilat ayatuhu thumma uhkimat ayoyin Allah mufassala babu wani zaurance da za a ce gashi ana nufin gabas amma an ce yamma ko ana nufin kudu a ce arewa ko sama a ce kasa wannan ko kai ne kai irin wannan magana za mu ce ba ka da fasaha kuma ka cika wawa sannan akidar yahudu aƙida ce ta jisimin Allah su a gurinsu suna mayar da Allah irin yadda kake kai bil'adama haka suke ɗaukan Allah don haka ne za su ce Allah ya yi halitta kwana shida ya huta a kwana na bakwai ya huta me ake nufi kenan ya gaji ko ya huta kaga an sifanta shi da sifa ta nakasa sifa ta wata halitta wadda take da nakasa ajiza shi yasa Allah yake cewa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin ma massana min lughub wannan raddi ne ubangiji yake wa yahudawa khalaqna as-samawati wal ard mun halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwana shida to ba huta muka yi ba ma masana min lugu afa ayina bil khalq al-awwal mun gaji ne lokacin da muka yi halittar farko bal fi labsin min khalqin jadid wani ce ba gajiya muka yi ba kaga yahudu suna jingina Allah gajiya yahudu su ne ke cewa hannun Allah ku kuma take wakalatul yahudu yadullahi maqluda Allah ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha kaga aqidar yahudu daban aqidar kuma da alqur'ani yazo da ita daban ba su hadu ba wakalatul yahudu uzairu ibn Allah nasara masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allahu an la yufakun saboda aqidar su aqida ce ta nuna wani Allah a ce masa Allah a ce masa dan Allah la karka fara alladhina qalu inna Allah huwal maryam suna sifanta Allah da sifa ta nasu sifa ta insan maimakon sifa ta Allah amma a ahlus sunna da abinda ya zo da shi babu ta jisimi a ciki shi yasa muke cewa muna sifanta Allah da sifofin da ya sifanta kansa da shi ba tare da kwatantawa da sifar wani mahaluki ba wanda ita ce aqidar mu to me na dauko wannan da wannan ka hada indai ba neman kawai a dai ta gaddama ba ah, sai tambaya ta karshe wanda yake cewa malam menene matsayin wanda ya fito a ah, malam menene matsayin kakara a cinikayya ta musulunci to ni abinda na sani kakara kana da wani abu tsoho wani yana sai da sabo ko kana da wani abu wanda yake mai karamin kuɗi wani yana sai da mai babban kuɗi ka kai masa mai karamin kuɗin ka cika masa ba haka bane to me matsala a ciki <laughs> ba sa me matsalar ba ya karbi naka ya yi a masa kuɗi ka yadda cewa nakan ka yadda da kuɗin da aka yi masa shi kuma ya ce to shi kuma ga kuɗin nasa don haka sai kai mai ciko ya karɓi naka me matsala a ciki ni dai ban gano inda matsala take ba har da za a yi tambaya dukkaninku kowa da yarda aka yi kuma ka ga nashin ya ga naka ba wani abu ne da aka yi ka ciniki a tsuntsu a sama ko kifi a ruwa ka ga nashin gashinan ga kudinsa shi ma ya ga naka ya ce to zan sai naka a kaza ka yadda ka sayar masa in ka ce ba za ka sayar ba zai ce sai ya kwata ka ya yadda ya sayar maka ka sayar masa ka ta shi ma zai sayar maka to kaga akwai kudinka a gunsa akwai kudinsa a gunka sai ka cika masa tunda shi zai biyo ka ciko sai ka dauna shi ba wani matsala a ciki Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama a akwai akwai littafi da aka bani littafin manzumar misbahur rawi ce a sanar da yan uwa dalibai dan littafi ne na ilmul hadis, da ma wanda ba ɗalibin ba shi ma saya wata rana ana nan zai zama ɗalibin cikakke da zai karanta in bai karanta ba ƴaƴansa za su taso su karanta saboda haka a littafin musbahur rawi fi ilmul hadis, na Sheikh Abdullahi bin Muhammad ibn Fodio Abdullahi na Gwandu yana littafi da yayi ilimin hadisi ne amma a waƙe kamar yadda aka sani manzuma ce dan uwa Dr. Muhammad Mansur Ibrahim ya yi mata sharhi da jimawa amma an sake masa bugu mai kyau shi ne ake cewa a sanar da ɗalibai su san akwai wannan na kan da yawa wasu suna da tsohuwar a ɗin to amma akwai kurakurai a waccan a ɗin wanda wannan an gyara akwai aljami ulhawi li fatawu shek usman bin fodi rahimahullah shi ma aikin dan uwa da muhammadu mansur ibrahim shi kuma wannan ya kunshi fatawoyi fatawoyi ne na na shek usman bin fodiyo yana da kyau shi ma a mallaka sannan akwai cd-cd na san da yawa suna da shi amma na san akwai waɗanda ba lalle ne sun ji labarinsa ba akwai tafsirin alkur'ani wanda yake gabatarwa a sokoto akwai kuma wanda yake darussa ne daga sayul bukhari wanda shi ma a can sokoto din yake yinsa da fatan allah ta'ala ya samu dace وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين